أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da wannan karatu namu na alfiya tubni malik satin da ya wuce mun yi bayani kan al-mu'rab wal mabni wato sunan da yake caccanzawa da kuma ginannen suna muka ce al-aslu fil asma'il i'rab asalin suna ya kasance abu ne mai caccanzawa to amma kuma wal aslu fil hurufil bina asalin hurufai kuma su kasance ginannu ne sai muka ce to suna yana iya samun wasu dalilai waɗanda za su iya mai da shi ginanne maimakon ya dinga ciccanzawa daga cikin dalilan na muka ce akwai guda hudu idan ya zama na cewa wato an gina suna gini irin akan harafi ɗaya ko harufa guda biyu shine ashabahul wad'i kaman abin nan ka ce ji'itu ko ji'ita ta'un da tu da ta an gina shi akan harafi guda daya to haka kuma ashabahul ma'nawi ni irin ta bangaren ma'ana ya zanto a cikin suna an sami ainihin ma'anar da yake akwai irin ta a cikin harafi akwai kuma ashabahul istimali ashabul istimali shine zanto suna yana iya yi wa wani tasiri amma shi baya iya tasirantuwa da waninsa shine muka ce asma'u al-af'al kaman darabi zaidan sharabi ma'an sharabi ma'ana ishrabil ma'a idrib zaidan anan shi yayi wa wani tasiri amma wani ba zai iya mashi tasiri ba to sannan kuma akwai ashabul iftiqari ashabul iftiqari Shi ya zanto suna bai iya ba da cikakken ma'ana sai ya haɗu da waninsa muka ce kama asma'ul mausul in ka ce allazi allazi allazi ba ba mu fahimci wani abu ba amma da zai haɗu da wata jumla sai ta ba da ma'ana ra'aitu allazi kana yaskunu indakum kaga ana mun fahimci ma'ana to yau insha Allah za mu ci gaba eh kafin mu ci gaba yake cewa wa mu'rabul asma'i ma qad salima من شبه الحرف كأرض وصما وفعل أمر ومضي بنيا وإعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤن من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم تو إن شاء الله وأن نسون ذا مشاره سوء يتي ومعرب الأسماء وتسونا ديكي تتنزاوا shine ainihin sunan da ya kubuta daga cikin kamanni da harafi ma'ana mun ce kamanni da harafi yana kasancewa ta ɓangarori guda hudu ko ashabahu الوضعي ashabahu almanawi ashabahu alistimali ashabahu الافتقاري to duk sunan da ya kubuta daga kama da irin waɗannan kamanni to wannan zamu ce da shi mu'rabi ne wato shine mai caccanzawa ma'ana bai yi kama da harafi ba ta bangaren gini bai yi kama da harafi ba ta bangaren ma'ana bai yi kama da harafi ba ta bangaren amfani bai yi kama da harafi ba ta bangaren bukatuwa zuwa ga wata jumla za mu ce da shi wannan muurabi ne to kamar misali al za zaka ce nabatatil ardul kal'a nabatatil ardul kal'a wato ƙasa ta fito da tsiro ko kuma ciyawa zaka iya ce nazartu ila ardi kaga daga nabatatil ardu ya kuma nazartu ila al-ardi zaka iya ce kuma ra'aytu arda nabitatan naga ƙasa tana tsiro kaga daga al'ardu ya koma al'arda ya koma al'ardi ana kiran shi murabi saboda bai yi kama da wani daga ɗaya daga cikin harufan nan ba mun fahimta ko haka alismul maqsur al maqsur shine wanda aka mana bayanin cewa huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazima al maftuhu ma qablah kama musa kama isa kamar laila kamar salma wannan suna ana kiran shi abin nan maqsu to shi ma na iya kasantuwa murabi ma'ana murabi yakan iya caccanza daga halin damma ya koma halin nasba ya koma halin jarra kamar suma in aka ce suma ma'anan shi ism domin a cikin ism mun ce akwai ashiru lugat akwai lugogi guda goma za a iya ce misali masmuka za a iya ce ma simatuka sima din nan za a iya ce ma suma da harkoki guda uku ko a ce sima ko suma ko sama sannan ana iya ce ma sumaka bi ma'ana masmuka ashir lugat lugogi guda goma mun fahimta za a iya ce simon da usmun da asmun salasu lugat za a iya ce simon. da sumun da samun salatu ligat ya zama sitta za a ce simatun samatun sumatun tis sannan na goma shine sumaka da maddi kas. mun fahimta to shine yake cewa wa mu'rabul asma'i suna mai caccanzawa daga dhamma zuwa fatha zuwa kasra ma qad salima shine wanda ya riga ya kubuta min shabahil harf daga kamanni da harafi kaman ka ardin wa suma kaman al'ard ƙasa da kuma suma bi ma'ana suna yani suma lugha ne a cikin is suna kamar yadda zaka iya ce mutum masmuka zaka iya ce masumaka muna fahimta ko to tun da ya mana magana kan suna yace al aslu fil asma'il i'rabu wal aslu fil af'alil bina'u eh? ma qad salima hmm. eh abin da ya riga ya kubuta eh, daga kalmar salim eh mun fahimta ko to yani asalin suna ya zanto yana caccanzawa amma kuma asalin fi'ili ya kasance ginanne ne amma kuma shi fi'ili yana iya kasantuwa zai kama da suna ta wani bangaren in yi kama da suna sai ya ɗauki hukunci irin hukuncin suna za mu gani kamar misali fi'ili mudare mudare me yasa ake ce da fi'ili mudare mudare me ma'anar mudare na ma'anar shi mushabe mudare bi ma'ana mushabe mai kamanni to yayi kama da wa yayi kama da suna abin da yasa ake shi mudawara kenan mai kamanni yayi kama da wa yayi kama da suna fil fil harakati was sakanat a wurin harkokinsa da kuma sukuninsa misali in nace ahmadu suna ne ko fi'ili ne suna ne in nace azhabu suna ne ko fi'ili ne to amma idan ka duba harakat din da ke cikin sunan nan sun yi kama da harakat inda ke cikin sunan nan in ka duba sakanat inda ke cikin sunan nan yayi kama da sakanat inda ke cikin fi'ilin nan ah az madu habu ga fatha ga fatha ga sukun ga sukun ga fatha ga fatha ga dhamma ga dhamma don haka sai aka ce da shi mudari'i mai kamanni da suna ta bangaren harkokinsa da kuma sukuninsa to kutun da abu ya zama haka kaga zai ɗauki hukunci irin hukuncin suna don haka shi ba za a mushi bina'i ba ma'ana bina'i ba za a gina shi akan hali guda ɗaya ba sai mu ce da shi yana da damar ya kasance da zamma yana da damar ya kasance da fatha yana da damar ya kasance da sukuni mun fahimta amma fi'lul madi da fi'lul amr dukkan su mabniya ne ginan nuni shi yasa an kace zahaba sai ka ce fi'lul madi mabni ala in kace izhab zaka ce fi'lul amr mabni ala amma in kace yazhabu zaka ce fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'i tajarrudihi 'an an-nawasib wal jawazib saboda bai hadu da wancan ba bai hadu da wannan ba don haka shi sa aka mashi rufa muna fahimta magana طيب sai ce wa fi'lu amri. kaga fi'li amri aikin umurni wa mudiyyin da aikin da ya riga ya wuce madi buniya an gina su ginan nuni wancan akan fatha wannan akan sukuni wa a'rabu mudari'an amma sun sanya fi'ili mudari'i ya kasance mu'rabi ma'ana mu'rabi mai caccanzawa yaushe in ariya in ya tsaraitu ya tsaraitu daga me kun san dama an karantar da mutum karatunmu na can baya cewa alfi'lul mudari mu'rab illa fi halatayn فعل مضارع مقربين يسيء علي قدابيو إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على إيه على السكون كمان يذهبنا آه. إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على إيه لتذهبن علينا قدابيو تو نون التوكيد إنن تاكس كسوا قدابيو أقوي مباشر أقوي غير مباشر معناه مباشر wanda ya haɗu da fi'ilin mudari kai tsaye amma ghairu mubashir wanda bai iya haɗuwa da fi'ilin mudari kai tsaye ba shi yasa an ka duba alqur'ani zaka ga wani mutum sai ya ce maka bismillahir rahmanir rahim wala yasuddannaka an ayatina ko ko wala yasuddannaka an ayatillahi a guda biyu ne anas eh, ɗaya tana cikin toha ɗaya tana cikin can ƙasas can yana ce wala yasuddannaka ha. a can wanda kake magana wala ya yasuddannaka anha bil fath man la yu'minu biha a hawahu fatarda amma can kuma wala ya yasuddunaka an ayati llahi ba'da is nan yace yasuddanna bil fatha nan yace suddunna to ya za a yi mu gane mubashir da gair mubashir wato wacce ta hadu da fi'ili kai tsaye da wacce ta hadu da shi amma ba kai tsaye ba duk inda kaga an ce la yaqulunna wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna wani wurin kuma kaji ce la yaqulanna da fatha to in kaji an ce la yaqulunna wannan nunu taukid ne mu bashi. wato ta haɗu da fi'ili mudari amma ba haɗuwa na kai tsaye ba asalinsa la yaqulunan la yaqulunan da nunun kusan guda biyu ko uku mun fahimta to amma da aka yi amaliyatul i'lal aka ciccire waɗannan abubuwa sai aka share nuno din nan sai aka bar nunul mudari da haka kai in ka tashi ka ce la yaqulunna don man nan tana nuna maka akan akwai wani abu ne wanda yake asalin sa yana nan to tun aka cire shi sai ci to ga tambari na nan na eh litawalil amsa don haka an ka tashi zaka ce fi'l mudari marfu'un bi thubutin nun yadda kake irabin af'al al-khams zaka ce marfu'un bi thubutin nun me yasa saboda ya hadu da nunu tawkid amma ghayr mubashir ba haduwa na kai tsaye ba amma inda kaje an ce la yaqulanna ko la yadhhabanna to wannan zaka ce fi'lun mudari mabniyun ala al-fath liittisalihi bi nun tawkid mun fahimta haka kuma yakan iya zuwa ga alif litnin latadribani nan أصلا سكينة سكينة أنت ce قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان أصلا ستتبعاننا نعم. تتبعاننا نعم. سأكا تتر نون دين سأكا تتبعان هكا كما ياء المخاطبة تقولن أصلا تقولين an gane to dama abubuwan nan guda uku wawul jama'a alifu litinin yawul mukhataba su ne ake iya samun nunu taukid mubashir da kuma ghairu mubashir don haka duk inda muka ga sun zo da damma nunu taukid ne ghairu mubashir za mu irabin shi irab afal khams duk inda muka ga ya da fatha nunu taukid ne mubashir sai mu ce mabni alal fath litisalihi bi nunu taukid muna fahimta to shi sa yake cewa wa a'rabu mudari'an malaman nahu sun sanya mudari'i ya zanto mu'rabi mai caccanzawa in ariya in ya tsaraitu daga kalmar uriyan in ya kaɗaitu min nuni taukidin daga nunu taukid mubashir wacce za ta iya haɗuwa da shi hatsuwa na kai tsaye wa min haka in ya tsaraitu daga nuni inafin abinda muka ce nunun niswa nunun na mata kamar misalin ka ka na man futin wato mata suna kawatuwa a idan wanda aka fitine shi da su ma'ana mata sukan kawata a idan wanda ya zanto shi ya fitina ne da su amma in baka sa su a kaya ba za su dame ka ba muna fahimta ko kamar da wani mai hikima ke ce wa in ne bin nisa'i fa innani khabirun bi ahwalin nisa'i tabibu إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب يردن ثراء المال حيث وجدناه وشرخ الشباب عندهن عجيبه <laughs> فهمت أفهمت أقول توظام كينا نون التوكيد أبنا فعل المضارع يعرب إلا في حالتين أنا مش إعرابي سريع علي قدابيو إذا كان متصلا بنون النسوة أو إذا كان متصلا بنون التوكيد فيبنى هناك على السكون ويبنى هنا على الفتح منا فهمت أكو تو كما يد فئل ماضي دا أمري يكسن شي مبني هكا حرف الأصل في الحرف البناء أصل حرفي شيء ما يكسن شي مبني سننكما بناء حرفي إنن يكسك سواء قداه akwai bina'in da yake yana iya zuwa akan fatha akwai bina'in da yake iya zuwa akan sukuni akwai bina'in da yake iya zuwa akan kasra akwai bina'in da yake iya zuwa akan dhamma wato ta bangaren suna kenan asalin harafi ya kasance mabniyun ne a duk inda kasance shi mabniyun ne amma shi kuma suna ginuwan suna ya kaskasuwa guda hudu ko dai kaga sunan ya kasance mabniyun alal kas kamar amsi ba a ce amsu ko da ke akwai luga a cikin larabci sukan ce sukan ce amsu amsa sannan kuma su ce eh, amsi da kasra eh amma almashhur indana ams amsi amsi da kasra haka suna akan iya gina shi akan sukuni kaman kam daiman ba a ce kamu akan iya ce kami idza kana bi bisukuni eh ina da sukuni guda biyu yawa sannan suna yakan iya zuwa mabni al fath kaman aina muna fahimta ya kan iya zuwa kuma mabni ala dam kamar haisu to waɗannan gine-gine ne wanda yake ba a ce haisa ba a ce haifi haisu haisu haisu haisu inda ka same shi haka ba a ce amsa amsi amsu sai dai amsi amsi ba a ce kamu kama sai dai kam kawai mun fahimta to shi za ke cewa wa kullu harfin asalin harfi mustahiqqun lil bina ya cancanci a yi mashi gini yani al'aslu fil harfil bina wal aslu fil mabniyi duk abin da aka ce maka kuma ginanne ne an yi sakkana an ya kuna mabniyan ala sukun in an ce maka abu ginanne ne a hali guda daya to asalin ginin nan ya kamata ya kasance akan sukuni ne ba wani abu ba to amma don kai yi tsammanin kana iya haduwa da wasu sunayen da ba a gina su akan sukunin ba an gina su misali akan damma ne ko an gina su akan kasra ko an gina su akan fatha don karka haɗu da irin waɗannan sunaye sai maza ya ya gaya maka yanzu ka dai fahimci asalin harafi ya kasance ginanne ne to in ko an ce maka ginannen abu ya kamata ya kasance akan sukuni to amma don kai tunanin sukuni kaɗai shine gini a akwai wasu abubuwan da akan iya gina wasu abu akai mun fahimta wa minhu sai ce daga cikin abubuwan da suke ginannu ba su kunin kaɗai ba da aka gaya maka zo fath akan iya samun sunan da yake an gina shi akan fatha wa zo kas akan iya samun sunan da yake an gina shi akan kasra wa dom akan iya samun sunan da an gina shi akan domma ga sunan tartiban a jere ka aina mabni ala menene amsi mabni ala eh haisu mabni ala to wasakinu mai daurin kuma shine kam gashi ya zo da sukuni mun fahimta to waɗannan su ne asalin gini da ake yi asalin gini ya kasance akan sukuni amma daga cikin ginin nan ana iya samun wasu abubuwa daban-daban a same shi ya zo akan bamma a same shi ya zo akan kasra a same shi ya zo akan fatha a same shi ya zo akan sukuni muna fahimta to wannan tunanin kamar mun kai abin nan baitin ko to sai zan abin nan a yi tambaya so da in an gama sai in sake biyawa sai mu ga eh, abin ga Allah ya sa dai muna kokarin hadda <laughs> na akwai tambaya cikin mutocin da muka karanta alaikum salam na eh zafi suna ne da ina zaka sashi Ah, zarf suna ne Eh, sai dai daga cikin zuruf din akwai harafi akwai suna kamar ma ka gana ce da shi zarf eh kuma harafi ne eh na'am alaikum salam kamar shi mu'rabi na'am shi yana da wata harka na shi daban kamar yadda mabni yake da su mu'rabi asalin sai kasance aka ai fi'ili dama mu'rabi guda ɗaya ne tak shine mudari shi ko mudari tambarin sa wa kenan tambarin sa eh baya ga fi'ili dama fi'ilon da muke da su guda uku ne baya ga fi'ili mudari babu sauran wani fi'ili na eh, can ya kawo ah, wadari da kuma ma'anabi na eh, kuma ya kawo zabu kansu eh istimali shine muka ce kama asma'ul af'al kamar idrib zaidan maimakon ka ce idrib zaidan sai ka ce darabi zaidan e ishrabil ma'a sai ka ce sharabi ma'an shine ashabahul istimali na'am نعم نون غير مباشر ايه مرفوع فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون ايه ثبوت النون na kafalil khamsa eh eh amma wasu kan kara wai wa huzifatin nun li tawalil amsa eh wasu kan kara haka na na ka manta muka ce da mufradi guda daya da musanna guda biyu da jam'i akan ce shara bi ala wazni fa'ali كما الله نتي بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم بيتي هلموا إلينا بقى صور اسم فعل الأمر كاغاني أي هكذا نعم eh abin da ke cewa misali in mutum ya tsufa ko ba shi da kuɗi shi ne yake bayani a yi ya ce in za ka tambaye ni halayyar mata to ni likitansu ne kuma masani ne ga su idan mutum ya rasa kuɗi ko kuma ya zanto ya tsufa to shi kenan bai shi da wani sauran rabo a cikin ƙaunansu eh wato suna da son ƙawa da kuma abu na ado amma kuma abin mamaki a wurinsu gushewan budurci ko samarci a wurinsu abu ne da gaugawa za ka sa a kai yanzu in ka ganta ya ne نعم نعم وعرضوا إيه، إيه، نعم. إيه، مضارعا يعني إن علي من دون توكيد مباشر ومن دون أداء ملم إذا فسونا ولا إذا فسونا يكون ya ru'na ai asalin sa ra'a yani jamula in abu ya kyau za a ce arrau abu mai kyau eh wancan tsoro ne a ah, ba ɗaya bane ra'u kyau ra'u tsoro ka gane ka san akwai abinda malaman loga ko lahaja ke ce min alfazul mudad alfazul mudad shine wanda za a iya amfani da shi fil salbi wal ijab wurin kyau da muni kamar misali mutum ya shiga bayar lafiya kuma dukkan sanda da wahala tashi ya jikin wani sai ce a ah, salim alhamdulillah to za ka ce bin lafiya ne to sai kaga eh, in yana so da ya ji anya shi ma da yake ya san kamannin ba na ta ce rashin lafiyan Allah ko ku na Hausawa ka san ana wannan tambaya eh sai wa saukin yawa saukin Allah ko ko sauki irin namu sai to sauki irin namu eh amma kai za ta ce a ah, kaya ah, da sauki jiki yi kyau kuma yana can bai iya numfashi ko ko jikin da ya kama hanya to shi ne alfazu mudat in an tambaye kai halu aka ce salim lafiya na kalau shi ma mara lafiya kai halu aka ce salim shine alfazul mudat ana amfani da shi wurin ijab da kuma San. kama haka eh arra'u jamal arra'u alfaza khawf eh hakaza na'am da haka yaru'na anan fi'l mudari' مبني على السك... مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الفتح في محل رفع فاعل مباشر كنا هذا ماشي نون الإناث أي بقى نون مباشر كنا نون التوكيد شنو كده مباشر ده غير مباشر

eh ku da yawa ta ƙulunna eh asalin ta ƙulinan duk da aka sha na litawalil amsal ta ƙulinna eh ku da yawa kuma ta ƙulunna eh mata da yawa ba na tunani na zuwa da taukidi eh sai dai ta ƙulna na kenan nuna shi ne ke zuwa da washin nunin tauki shine rabu biyu mubashir da ghair mubashir eh, amma inas ko niswa ba wani mubashir ba wani ghair mubashir a shi eh, ne kuka ce fil mudari marfu wa alamu tarfi subutun nun eh shikenan wasu kan ce litawalil amsar wasu kan faɗi haka na na? eh na a yi na na eto eh ai yanzu ya dace da irin tsarin ka kai tunda wala na biyu ka misal khabir kai kai ka na ya makaranta yanzu eh. rabin a kan kowane sati za mu sa ɗaya eh. sai muka yi muka ɗaya ne yanzu eh. za mu kusa sati uku eh. eh to ana iya juna abinda muke tsoro ba mu san mu ɗiba da yawa inda zai sa zai yiwu so muke a haddan shi e biyar biyar kuma an dage insha Allah za a yi hadda to sannan kuma ba za su yi kamari ba wurin fahimta amma aka ɗiba da yawa yana iya zuwa ba haddan ba fahimta kaga da'ufa talib kenan wal matlub eh amma ɗibi kaɗan ɗin wanda ba za a iya matsa ba wurin haddan kuma a haddace a fahimta din shine muke so na na to ai sai ka tsaya da abin da na ko wa mu'rabul asma'i ma qad salima min shabahi al-harfi ka ardin wa wa suma fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله ساك داود مو تكين تشي da karatunmu na wannan littafi alfiyatu tubni malik satin da ya wuce can mun gama bayani a cikin nakira da ma'arifa har aka mana bayanin logan wasu daga cikin larabawa cikin minni da kuma anni da ladunni da kuma qat da kuma qat an mana bayanin hukunce-hukuncen waɗannan kalimomi da yadda kuma suke gudana a wurin larabawa to kamata yayi a yau mu tashi a cikin al'alam to amma saboda malam da ke daukan karatu ya ce akwai wani wuri da ya wafin daga cikin karatu da aka yi can kwanaki wato wanda bai fito ba don haka tunda kuma karatu ne wanda ake kokarin a sa shi a cikin cd yana so in zai yiwu a maimaita wannan wuri don abun ya zanto accordingly yana tafiya haka tsari da daki da daki to shi sa muka ce to insha Allah ba matsala za a maimaita a cikin al-mu'rab wal mabni in aka duba kan wani baiti da yake cewa wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu ahaba har zuwa can warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrur bi ya'in ma min al asma asif to waɗannan ina tunanin su ne kaɗai malam ya ce wato ba su fito ba na to insha Allah in muka maimaita su kawai za in Allah ya kai mu sati na sama za mu ci gaba daga inda muka tsaya wato daga alam kenan a sannan kuma yau abin nan nahu kawai za mu yi saboda ganin yanayi insha Allah muna kokarin za mu zauna bayan an yi karatu mu fito da tsari wanda yake dai mutane ba za a takura ba in yanayi irin wannan ya faru tunda za a shiga yanayi ne na ruwa insha Allah so sai a gafarce mu za a yi nahu ne kadai saboda duban yanayi insha Allah bayan an yi da karatu za mu zauna da wasu mutane mu duba irin tsarin da ya kamata a yi don mutane sukan zo daga nesa kada ce eh, ruwa ya tsare su ko haka dai makamanta haka to adatan kamar yadda muka saba na kan karanta sai a karanta insha Allah zan karanta sai a karanta Nas والنصب جعلا iraba لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء صف To waɗannan baitoci suna cikin al-mu'rab ne da al-mabni zan ɗan taɓo bayani haka can sannan in zo haɗa mu da darasin muka ce al-aslu fil asma'il i'rab asalin sunaye su kasance mu'rabai abin da ake cewa i'rabi kuma shine taghyir awakhir al-kalimat al-arabiyya bi ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdira wato shine jujjuyawan ƙarshen kalmomin larabci ta ɓangare da saɓanin shigan abubuwa a kansu daban-daban misali kamar ka ce ja a zaidun zaidun anan ya zo da rufa za ka ce ra'aitu zaidan anan ya zo da nasba za ka ce marartu bi zaidin to wannan shi ake cewa irabi saboda yadda amil abinda zai shigo yayi aiki akan suna shigansa shine zai iya yin aiki akan suna sai sunan ya kasance ko da rufa ko ya kasance da nasba ko ya kasance da jazm abinan da da abinan kasra to sannan muka yi bayani muka ce al-aslu fil af'al bina asalin fi'ili kuma ya kasance mabniyun ne amma sai aka samu exceptions wato shawaz domin ana ce al-hukmu lahu shawaz duk kowane hukunci yana da abin da togaci akan samu wani abu da za a ce a'a ya fita a cikinsa misali kamar ta bangaren suna mun ce kasance mu'rabi ne akan samu wasu su kasance mabniyun ne saboda dalilai guda hudu da muka ambato a darsa mu na can kwanaki baya sannan kuma suna ko ko fi'ili asalinsa ya kasance mabniyun ne amma akan samu wani ya kasance mu'rabi saboda ba mamaki ya fita bangaren fi'ilin ya dauki nau'i irin na kama da suna wato shine kaman fi'ili mudari kenan tafsanna muka yi bayani muka ce i'rabi ya kasu gida gida uku akwai mahalli akwai takdiri akwai lafzi lafzi shine wanda ke bayyana karara wanda zaka ganshi kace marfu'un bi kaza alamatu rafi'i kaza mansubun bi kaza kaza akwai kuma takdiri wanda zaka ce marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu ala kaza misali kamar ka ce ja'a musa irabin da zaka yi ana kiran shi wato ainihin takdiri don takdiri zaka ce musa fa'ilun ne marfu'un wa alamatu raf'ihi ad al-muqaddaratu 'ala al-alif mana' min zuhuriha at-ta'addud shi aka ce takdiri akwai kuma mahalli mahalli wato wanda za kamar ka ce anta rajulun asalin mubtara ya kasance da rufa amma anta bai zo da rufa ba sai ka ce anta damirun munfasil mabniyun alal fathi fi mahalli kaga mahalli ya zo don haka irabi ya kaska gida uku mahalliyun takdiriyun sannan lafzi kowanne daga cikin waɗannan yana da anwa yana kuma da alamat misali anwa'ul irab guda hudu ne sannan kuma alamatul irab guda hudu ne nau'o'in irabi misali kamar zamu ce akwai arraf'u alamansa shine addam akwai annasbu alamansa shine alfath akwai aljarru alamansa shine alkas akwai aljazmu alamansa shine wannan zamu ce da shi nau'i wannan zamu ce da shi alama muna fahimta to yau bayanin da zai mana kenan cikin waɗannan nau'o'i da alamomi akwai wasu da suke tarayya da sunaye da fi'iloli akwai kuma waɗanda suke shigar wa fi'ili ba ruwansu da suna akwai waɗanda suke shiga wa sunaye ba ruwansu da filoli to idan muka ɗauki da rufa da nasba suna shiga wa sunaye kuma suna shiga wa filoli misali ka ce ja a zaidun zaidu suna ne ya zo da me da rufa za ka ce ya ƙomu zaidun zaidu na tashi ya ƙumu menene shi fi'ili ne ya zo da me kaga rufa ya shiga wa suna ya kuma shiga wa fi'ili zaka ce ra'aitu zaidan zaidu menene maf'ulun bihi yazo da me yazo da nasba za kuma ka ce yuridu zaidun an ya'kula at'ama ya'kula fi'li ne ko suna ne amma karshen shi yazo da me to kaga ashe kenan da ruf'a da nasba suna tarayya wurin shigar wa sunaye da kuma fi'iloli muna fahimta kamar ka ce abin lan ahaba ba zan taba jin tsoro ba da kalman haiba ko kuma alkhawf tsoro shine ibnu malik ke cewa war raf'a kaga da ruf'a wan nasba da kuma nasba ij'alan i'raba ka sanya shi ya zanto nau'i ne na i'rabi lismin ga suna wa fi'lin da kuma fi'ili nahwu kaman lan ahaba ba zan taba jin tsoro ba ma'ana fi'ili da sunaye suna tarayya koko da rufa da nasba suna tarayya wurin wa sunaye da kuma fi'iloli muna fahimta to dama mun ce guda hudu ne ko yanzu mun dauki rufa mun dauki nasba saura me da jarra da kuma jazma suna sai dauki jarra duk abin da ka gani da jarra suna ne sai fi'ili wani zubin yakan zo da kasra idal taqas sakinan in sukuni guda biyu haɗu kamar in ce da kai kuli ta'ama khudh al-afwa kaga khudh al-afwa zaka ce khudh fi'l amr mabniyun ala sukun la mahalla lahu wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta وحركت الكسرة لالتقاء ba irin shi muke magana ba kasantuwan ya zo da kasra a nan lalura ce ta sanya ya zo amma original kasra kasra ta zahiri ta ainihi suna na ɗauke da ita don haka idan ba mu manta ba a karatunmu na can baya can mun ce sunaye yana da alamomi kusan guda biyar menene su mala ya beljarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lilismi to aljarri suna sai ɗauki jara duk abin da ka gani da kasra suna ne muna fahimta tai sannan kuma fi'ilin shi kuma sai ya ɗauki jazma sukuni duk abin da ka gani da sukuni in dai bai kasance harafi ba zai kasance fi'ili ne harafi kuma ba da shi muke kaman kam misali lam ba da shi muke ba amma muna magana duk abin da ka gani da ɗauri ɗauri alama ce ta fi'ili kaman lam yalit wa lam yulat fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ga jazma nan ga kuma nasbana to shine ibnu malik ke cewa walismu kaga suna qad khussisa bil jar an keɓance shi da shigar wajen kaɗai ma'ana duk abin da ka gani da kasra suna ne kama kamar yadda ya zama kamar yadda ya zama na qad khussisa al fi'lu an keɓance fi'ili shi kuma bi an yanjazima ya kasance da dauri ne alaman fi'ili ya zo da dauri muna fahimta malamai to yanzu ya mana bayanin nau'o'i na irabi zai mana bayanin alamat idan ka ce fa'ilun za ka ce marfu'un wa alamatu raf'i ad in ka ce maf'ulun za ka ce mansubun wa alamatu nasbihi al-fatha in ka ce majrurun ka ce wa alamatu jarrihi al in ka ce majzumun wa alamatu jazmihi to kowanne ga nau'i ga kuma alamarsa to shine ke cewa farfa bi dhammin kayi wa ainihin wato kai rufa da damma in kace marfu'i sai kace alamat ad damma wansiban fathan kai nasba da fatha wa jarra kasran kai jarra da kasra ka dhikrullahi abdahu yasur kaman Allah yana yabo ko yana jin daɗin ambaton bawansa gare shi wato Allah yana farin ciki da bawan da yake yawan ambatonsa kun ga idan kuka duba nan zikiru mubtada ne marfu'un wa alamatu rafihi wa huwa mudaf Allah mudaf ilay zikiru din nan masdar ne ya amalu amal al-fi'l wato masdari ne wanda yake aiki aikin fi'ili misali kamar yadda Allah ke cewa wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla ittikhazi kaga nan masdari ne amma yayi aiki aikin fi'ili kamar misali fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum dhikrikum masdari ne yayi aiki aikin fi'li walaula daf'u Allah nasa daf'u masdari ne yayi aiki irin aikin fi'li asalin sa walaula an yadfa Allah nasa amma sai bai kawo shi da sigan fi'li ba muna fahimta jama'a طيب abda kuma kaga maf'ulun bihi ne mansub wa alamatu nasbihi gashi al-fathatu zahira yasurru kuma shi ma fi'li mudari ne marfu wa alamatu rafi'i dhammatu zahira طيب yanzu ya kawo guda uku saura guda daya shine sukuni idan ya kawo wannan sukuni wannan shi ake cewa al-i'rab wato bil bil harakat i'rabi da harakoki amma akwai i'rab bil huruf wato wanda ake cewa i'rabi bil far'i ko bin niyaba wanda za a samu harafi ya tsaya a madadin damma ko a samu harafi ya tsaya a madadin nasba ko a samu harafi ya tsaya a madadin jarra ko a samu haka dai zai mana bayanin su sai ce to wajizin bi idan ko kace majzumun zaka ce wa alamu jazmihi ne wato kai jazma da sukuni wa ghairu ma dhukir banda waɗannan ababe da aka ambato maka yanubu akwai wani abu da ake cewa al-i'rabu bin niyaba ko kuma al-i'rabu bil huruf don wanda muka karanto yanzu shine al-i'rabu bil harakat da harakoki harakan ko dai damma ko fataha ko kuma kasra ko kuma wani abu daban to amma waɗannan ababe shi ake cewa al-i'rab bin niyaba domin za mu karanto a gaba za mu samu harafi ya tsaya a madadin damma muna fahimta ko shine ce nahwu misali ja akhu bani namir dan uwan banu namir ya zo namir sunan kabila ce idan kuka duba aku fa'il ne zama irabin sa ana in ka cire maganan baitin sa asalin sa ja'a aku bani namir ja'a fi'lun madhi ne aku zamu ce da shi fa'il wa alamatu raqihi ne alwa niyabatan an الضم لأنه من الأسماء الستة muna fahimta kun ga anan ana kiran shi al bin niyaba ko al-i'rabu amma wanda muka gama bayanin sa yanzu shine al bil harakat to sai yake cewa ga wasu sunaye nan waɗanda yadda suke za a samu wani harafi wawun ya tsaya a madadin damma za kuma a sami alifun ya tsaya a madadin nasba kana za a sami ya'un ya tsaya a madadin jarra amma kuma suna da sifofi muayyanai wanda za a maka bayanin su ne yake cewa warfa bi wawin kai rufa da wawun wansibanna bil alif kai nasba da alifun wajrur bi ya'in kai jarra da ya'un ma min al asma asif wato wasu irin sunaye wanda zan sifanta maka su yani ma min al-asma'i asifu halaka wasu daga cikin sunaye wanda zan siffanta maka irin nau'o'in su ma'ana kenan ashe ba kowane suna bane ake samun wawun ta tsaya madadin rufa ba kowane suna bane ake samun alifun ta tsaya madadin nasba ba kowane suna bane ake samun ya'un ta tsaya a madadin sai waɗannan da za a lissafo maka su da ainihin sifofin su muna fahimta malamai to insha Allah wannan shine ainihin darasin ina ga inda aka ce ah, abin ga bai tabbata a cikin eh, rediyo ba sai dai akwai tambaya insha Allah ana iya tambayoyi wa alaikum salam a ina tunanin kama akwai a ciyo yawa akwai nan ne kadai babu amma duk sauran wuraren akwai <laughs> <laughs> akwai shi a cikin rediyo na eh. Eh, wato abin da ya kace sitta saboda mun karanto a nan dama lokacin da muka zo mu ɗaya takaddama haka na ce kamsa ko sitta aka ce a'a almashuru janar alkhams ana cewa kamsa ne sai muka ce to ga ƙari Allah ya kawo mana shine hannu eh <laughs> abun akun hamun kazaka wa hannu wan naqsu fi dhaka al-akhir ahsanu dama kuma gabanin can ya ce abun da akun guda biyu don haka sai a ce asma'u sitta eh hannun shi ne ƙarin na hadari ya wuce <laughs> na eh ku bari insha Allah da za a yi tsari inda yake kowa zai zama comfortable insha Allah saboda mostly wasu har daga tudun wadatun wuraren mu na gansu sun taho to kada a yi karatu kuma ya turo ya tsara mutane na a yi haƙuri insha Allah za a yi tsari inda za a fito da yadda dai kowa zai zama ba wani abin nan na eh eh Iraq eh eh kwarai da gaske sosai haka kwarai da gaske mudaf ilayni wa alaikum salam na'am na'am ba a fa'ilin sai ya ɗauki kasara eh kaman zikrikum daf'ullahi sai ya ɗauki kasara amma masdarin dai aikin sai yana nan wato kamar yadda da fa'il da a ce fi'ili ne zai kasance fa'il shi wannan suna ya kace fi halatin raf a halin rufa fa'ili ne mudaf eh na alaikum na eh ba mu karanta wurin ba mun ce a cikin asma'u sitta akwai lugogi guda uku akwai lugatul itmam akwai lugatul naqs akwai lugatul qas lugatul itmam shine ayi wa sunan ruf'a da wawun ayi mashi nasba da alifun ayi mashi jarra da ya'un kamar ka ce ja'a akhuka ra'aitu sai ce akhaka marartu sai ce kaga wannan shine lugatul itmam amma lokacin naqs shine ka ciccire waɗannan ka ce a ka. ra'aitu akhaka marartu bi akhika lokacin yani ragewa ka gane shine ma yace bi abihi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam akwai kuma lokacin qasr لغة القصر شيني إلزام هذه الأسماء الألف في الآخر كلازم تمس ده ألف كما كمان كشي جاء أخاك رأيت أخاك مررت بأخاك جائز إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها شنو لغة القصر ما لو مسلم كانت تنبه نعم ايه طيب نعم eh yan kaji an ce masu haka suke haka aka same su eh sama'i sun fita ka'ida don haka masu kamar kaji an ce su tis'atu af'alin ne eh mahsura ba wasu sai su sai su eh insha Allah na na kula da rubutun da aka yi a kulliya na aka ce kulliyar da shek sai aka ce abu eh eh ya fahimta ta eh ai mu ba ku ne eh to kai yanzu tun daga ka'ida ka san dama eh, man arafa al-hujja ala man lam ya'rifha inji malamai suka cewa shi mutumin da ya san hujja to takan kasance akan wanda bai santa ba kai ka karanci asma'u sitta an ce akwai lugogi guda nawa akwai itmam akwai qasr akwai naqs طيب sai aka ce ana yi mata jari da mai da yawo to ya aka ce kulliyatu shaykhi طيب abi zam ce akan kaida kenan eh. to ina ka samu abokai to ai muga abin da muka karanta Eh, eh. Eh. na na yi sai abun ya saba wa hankali haka wannan bayani naka haka yake amma ala ta'awi kana iya cewa abu amma huwa ab'at don ma la yahtaju ila ta'awil ni malaman nahu fala yu'awwal abun da bai bukatan wani takdiri karka kara kaddara kana ce kulliyatu shaykh huwa abubakar gumi amma ba'id abin din shine afsah kaman kana iya cewa alhamdulillahi rabba rabbi rabbul alamin talat lughat inda ba ba bane za karanta sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin rabba kuma ka kawo ka ce maf'ulun bihi ne li fi'lin mahzuf taqdiruhu a'ani rabbil ko ka tashi ka ce alhamdulillahi rabbul alamin kai wannan bai san nawa ce a'a khabari ne na mubtada huwa rabbul eh, ma domin ali ibn abi talib yana ce khatibun nas ala qadri wa quli yani inda mutane suka fi waye sai a musu magana da shi <laughs> alaikum salam na'am eh abin nan zaka mashi irab taqdiri ne halatul qasr amma halatul naqs i'rab bil harakat jaa abuka fa'il marfu ra'aytu abaka maf'ulun bihi mansub marartu bi abika majrur ذاك ماشي إعراب الحركات أما حالة القصر ذاك ماشي إعراب تقديري إيه نعم وعليكم السلام نعم آه كاي حكاية أبا نتكي زوا مالا حكاية أبا نتكي زوا ولا ريكسكي أفصح أشي أبي نعم hikaya shi ne kamar ka ce i'dadul mudarris i'dadul mudarrisi kaga zo da kasara sai ka ce abu humaida ya kamata ka ce abi humaida ya kasance badal ne min al-mudarris amma sai ka ce abu humaida zai zama marfu'un al hikaya yani yadda ake kiran shi abu din ba abi ba eh ta gane ai na eh

halin tambaya ne yadda simi kaza ko sumika ko sami kaza eh ko samati ko sumati ko simati kaza insha Allah na'am alaikum salam na'am والنقص في هذا الأخير أحسن كاسن kowanne daga cikin waɗannan shida. akwai lugogin da ya fi karkata wani itmami a cikinsa ne kawai wani kuma akwai naqsu akwai itmam amma nuqsani ya fi yawa akan itmami na lugogi uku yawa sannan akwai wani kasur kuma a cikinsa ya fi shahara akan naqasu to sai ce maka hannu hannu shi ai naqsu a cikinsa ya fi shahara akan ai kasur na eh hannu da hannu ake magana wan naqsu fi hadha akhiri nuqsani ragewa cire waɗannan hurufai a wannan na ƙarshe hannu ahsanu shine yafi cancanta na eh yawa haka eh hala <laughs> muslim a ah, hannu ai mun yi bayanin hannu muka ce huwa ma yastaqbihu lisanu dhikrahu shine abinda harshe ya izu ala lisani an yadkura eh ma'ana farci na ana wani zana eh eh eh lafzi ne kwarai da gaske lafzi ne na alaikusa ja bani na sun goge hamza idan za irabi ba zaka tabbatar da hamza saboda shi ai yasa ne saboda lil wazn wal qafiya dukkan ku kuma kun dauki arudi ai insha Allah to ba tambaye ko subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an daga tasjilatus sunna ta ɗauko maku wannan kaset na alfiyatu bin malik wanda babban malamin mu malam khamis muhammad khamis sa'id al-azhari yake gabatarwa a masallacin da ke kwanan prp wannan shine kasar na biyu kuma wanda ke bukatan jeren giyan sauran kasusuwa din zai iya neman mu a lamban waya kamar haka sifili takwas sifili biyu bakwai hudu daya bakwai biyar daya biyar wato 2741 2741 7515 080 2741 7515 insha Allahu in ka neme mu za ka samu sauran kasusuwa ɗin ɗan uwanku dai a musulunci abu abdurrahman yahya bin yunus bin ali al-kwantogorowi sai mun haɗu a kasar na uku insha Allah